‘yan uwa wannan wani sirri ne zan ba da zarrabi wato buƙatar kuɗi da gaggawa kana ‘yan buƙatar ‘yan kuɗaɗe wanda ba masu yawa can can ba da gaggawa kake buƙatar su to za ka yi wannan aikin za a samu insha Allah a satin nan a satin nan ne a kaina ya faru ina so in yi wata bukata ta kuɗi ma kuma ban son ɗau kuɗin da suke account dina sau da aka sai na ci to ɗau wannan aikin mana cikin dare ne ina ga biyu ta haura a lokacin to dan dakatar da ayyuka na in ɗau wannan aikin dan buga shi mana minti sha biyar cikin dare sosai na ɗauka na buga shi to shi gari bayan na yi zikirai na na asuba da walha na dan kwanta bayan na tashi ina tashi dai ina gama abin da na karya da waye to banki na nufa eh banki na nufa aiki ya samu ijaba saboda ka tara nan nake so in bada aikin to kuma dai ban samu dama ba sai yanzu ah, so da aiki ne wanda mujarrabi ne eh akan kuɗi na gaggawa wanda ba masu irin nauyin nan da ya kana so kai bukata in Allah da ran da kai a ranar za ka samu da izinin Allah Allah ya datar da mu da ijaba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala ma tawfiqi illa billah bayaka dan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa a shirye-shiryen mu na fa'idodin annabi to yadda aikin yake shi ne, ranan koyaushe ake yin aikin nan ko dare ko rana in dai da daddare na gaya muku kamar ƙarfe biyu amma koyaushe ana yi amma dai ka san da daddare zai fi ijaba tunda lokaci ne da Allah yake cewa ina mai neman ka za a yi mai ina mai neman ka za a yi masa to sunan Allah ne san as-samadu na gaya muku a ƙur'ani ƙwaya ɗaya ne tal cikin ulhuwallahu ban da nan ba inda ya zo ma'anarsa abin nufi da bukata tabaraka wa ta'ala to za ka zauna ka ja shi za ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari kafin ka fara sannan in ka yi kuma sai ka yi ɗari sai ka ɗaga hannu ka yi addu'a adadin da za ka ja shi ne ya samadu ya samadu ya samadu ya samadu 1111 yi kashe kenan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kai salati ɗari sannan kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya ya samadu sannan ka kuma yin salati kafa ɗari ma'ana ka buɗe da salati ka rufe da salati ya samadun kuma a tsakiya sai ka ɗaga hannu kai addu'a Allah ya dace da mu assalam